fondation irondel niger sasha hausa studio kalangu ke magana gunguma man ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin bisa kiyasin miliyar saba'in kudin sefa tsarin da ake ce malir karatu kenan yau da sahi aka saka usul ɗin shi a cikin jihar maradi ga wato gurin dai shine kyautata alkalumman tsarin ilmantarwa Matan tallage cikin shiya ta hudu a nan yame na neman cin gishin kai ga tattalin arziki za ku ji shugabar haɗakar su a cikin shirin. A shafin rahoton musamman za mu maganta kan yadda ake tafiyar da adashen cimaka tare da matan gaya ana kusantar watan Ramadan. masauraro barkanmu da yau talata ɗaya ga wata maris 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla a yau da sahe a garin maradi aka saka usul ɗin furojen da ake ce ma lir karatu kenan wanda ta kansa ake jin za a samun taimakawa ga ƙara wato hubasa alƙalumman tsarin ilimantarwa a ƙasar niger wato bankin duniya ce ke zubar da wannan jarin wato na kimanin miliyar saba'in na kuɗin sefa da zai kumshi shekara shida a cewar jagoran na yankin isa sa'adu ga bayanin da ya yama wakilinmu muhammad mamman Shirin Projelir shiri ne na musamman a bangaren ilimi a Nijar kuma zai kawo amsa ga yawancin matsalolin da tsarin karatu yake fuskanta haka kuma yana taɓo yankuna biyar yankin Difa Zandar Maraɗi Tawa da tulabere An zaɓe su ne bisa tushen sharuɗa na gaskiya sosai kan sakamakon karatu da kuma maganar talauci maganar gaggawa. A yankin Maraɗi akwai jauhi bakwai da shirin zai shafa daga cikinsu akwai ƙananan hukumomi arba'in da da za su amfana da tallafin wannan shiri. iri cikin waɗannan ƙananan hukumomi akwai makarantun firamare 755 kwaleji 84 makaranta 20 da za a tantancewa su ma domin samun tallafin wannan shiri tallafin yana da yawa yana shafar tallafin horo ga malaman makaranta bayan horon nasu waɗanda suke wurare daban-daban za a ƙarfafa su ta hanyar shirin kafet ma'aikatar inspektorin makarantun ciro ta ɗaya cikin jihar agades ta ƙumshi rassa hudu da jimillar ɗaliban suka kai dubu da ɗari biyu inda rabinsu 'yan mata ne auren gaugawa da ayyukan cikin gida su ne dalilan barin makaranta na wa'annan matasa 'yan mata a cewar madam akasa isufu shugaban reshen ilimantarwa 'yan mata iskofi wakilinmu ahmed felan ya firanta da ita inda ta ce Sektar na Anu Araren muna da diya mata bakwai diya maza uku total kinsu duka na sektar na Anu dubu daya ne da dari da talatin. Mata hamsin da dugo goma sha bakwai. Haraka karatu diya mata babba da muke gamuwa da ita a cikin dajijikan na auren gaugawa na diya mata kananan yaran nan da nisa da uwayensu suke yi a inda ekwal take. In ya zamanto sun ga yannin su ba su yi sir ba su ma da sai su yi abandone. yara na wurin ba sun taho ba da sahi wurin ekwal in sai sun yi wanke-wanke sun yi shara wani gyare-gyaren gida wani bikahin su zoma deja sun yi retar wannan matsala abu guda ne zai daidaitar da ita sai in ana samun uwayen yara ana bude musu kai su bar yaran su mata su yi karatu jiya da marece wajen karfe uku na yamma wata gobara da ba a san haddashinta ba ta laƙume ɗakunan ɗaukar darussa na zana 29 a makarantar firamarin mun wadata a birnin Kwanni ba a samu rasuwa ba sai dai an samu ɓannar kaya da dama. Madam Ibro Amina, daraktar makarantar ta ƙarawa wakilinmu Asuman Musa Arzika bayani inda ta ce. ba mu san shi wanda ya sa kwata fi lai wuta dai mun gane ta ta taso daga midarsa turwa daga nan kawai sai ta fara biskan sauran kalasoshi wajen na kalas suka kone da kayan da adda kai ciki maniyar da kaye de devoir na yara an sa kaya cikin kalas in an ka saukar ya ake sai an komo sai a shiga yan sandi inda ya tashi kyan zar mu wani sanka ne yara zaman nan kai yaro babu wanda shi ciyo don mu samu hida yara wallahi yanzu kai yara na cikin halin rashin kalasoshi yanzu solution wanda muke so taimako ne wajen kowa da kowa kawowa ko da kalasoshi na laka na za a yi mana ko dai ba a rihe ba mu sa zanaki daga sama mu rihe daga baya in Allah ya hore kuma sai a sa fal aliki amma dai na zana yanzu gaskiya mu ba mu son shi ko an sake an zai raga su nan zamanin watsa ko ina kenan ko akwai matsala kuma gashi nan composition ta kusa bisa tsarin baiwa ya mace 'yancin cin gishin kanta ga tattalin arziki haɗakar motsa motsi ya yi laɓewa ta tallaje cikin shiya ta hudu ta nan yamme na sarrafa kaya da dama kuma tana saidawa kamar garin yara na kokowa da tamowa. Mun haɗu da Aisatu Alfari, shugabar ƙungiyar a hilin baza kolin Sahel Niger wanda ke gudana yanzu haka a nan yamme tun daga ranar 25 ga watan fevri ya soma har zuwa 5 ga watan Maris. Ga bayanin da ta ma Farid da Buraima. Muna yin ayyukan hannu daban-daban amma mun hi ba da ƙarfi ga wannan garin da ke da amfani sosai ga yara masu watanni shida zuwa shekaru biyar. Muna haɗa shi da kayayyaki da dama. Muna sa wake da waken aura da shinkafa da hatsi da masara da kuka da sukari sannan kuma da gujiya saboda yaƙi da tamowa ne muke haɗa shi ya shahi yara masu fama da tamowa mai tsanani su ne ake ba muna aiki da ƙungiyar vision mondial ke tallafa ma ƙungiyar tamu kan wannan aikin na yaƙi da tamowa Yau 'yan watanni ke gada Make Sense Africa, ERD da kuma Blonde enough suka saka wata gasa, wannan gasar gurin shine ba da shawari na samun mafita ga matsaloli daban-daban masu alaƙa da lafiyar uwa da ɗa. Olivier Asogbabi ya firanta da Jamila shugabar Make Sense Africa ga bayanin da ta mashi. A nan Nijar cikin manyan manufofin collab abin da muke so mu karkata gare shi shine gama wata mahaɗa ta masu hannu akan maudu'in waɗanda za su taruwa su haɗa kawunan su su yi aikin. A gani na mun cimma wannan burin tunda mun shawo kan mutane da dama a tsawon wannan tsari kamar masu ruwa da tsaki ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauransu duka sun halarci ayyukan namu. Akwai kuma tsarin jakadodi wanda ya horar da masu ruwa da tsaki yanzu kuma kamar yadda ka gani su ne masu tarbar mu mun ga irin sa hannu da kuma yadda abin ya shafe su a tsan wannan tsarin. Daga ƙarshe kuma muna da tsarin horarwa da taimakawa inda muka ɗauki tsari guda goma waɗanda muka ƙarfafa ma gwiwa tsakanin Nijar da Mali mun samu biyar waɗanda suka ɗore amma uku su ne suka fi nisa. To yanzu dai ba kamar za mu tafi ne diddidib ba amma kamar za mu jaye ne mu baiwa wasu fili. Tunda manufar mu ita ce mu samu mu kafi da kyau kenan sai mun yi ta yaɗa kayayyakin aikin. Injunan ban ruwa masu aiki da gas ɗin dafuwa yanzu da irinsu ne manoman jihar Agadas ke amfani ga ban ruwan lambunansu kambacin isansi. Aiki da gas ɗin ya fi sauƙi da rangwame ga wato kashin kuɗi a cewar Alhussaini Agag wani manomi na jihar Agadas da ya fi sa'anta wannan inji mai aiki da gas cikin ayir ya zo baza kolin Sahel nijar 2002 inda wato wata tawagar studio kalangu ta firanta da shi ga bayanin da ya yi mata. gas kin gaskiya shi fi essence sosai ma ga shi bisa wa risk kuma yana da economy in kana da fangali da dubu kowane arrosage sai ka kashe 25 litre na essence amma gas butai shi guda na 20 kilo yana equivalence ki 25 litre na essence tun da muka same shi safe da zan yau ba mu samu ka ko guda ba na masala talaka sai same shi jika 75 don in kana so motar sabo wannan kuma ka gani shi ma wani da hali ne amma wannan yanzu duk da ya yi kwana biyu zai maka aiki shekara uku har fudu ma wannan tun da silinda ne in yi gashi sai ka sake wani motar na nan a naci bangare shugaban gundumar ballai yara makon da ya shuɗe ya haɗu da jagororin ƙungiyoyi na farar fula da kuma masu garuruwa domin tattaunawa da ɗaukar alƙalwula domin tsaida sarandin isansi wanda ke taimakawa ga rashin kwanciyar hankali a arewacin tilaberi wakilinmu saidi abdu winditan ya firarta da hamidu jibo shugaban gundumar ta yara ga fasarar bayanin nasa wukan na irmargo irda abin da ya haɗa mana tare da ƙungiyoyin fararen hula da mutanen gari musamman ma masu garuruwa shine su san da cewa akan safarar man fetur wanda aka hana saboda ba wai masu garake ne kadai suke amfani da man fetur ɗin ba ana hucewa da shi ta balle yara har ya kai ga 'yan ta'adda wajajen bani bango don haka ne muka ɗauki wannan mataki duka wanda aka kama ɗauke da man fetur za a kama shi a kulle saboda 'yan ta'adda idan ba sa samun man fetur gas da suke sakawa a injinan su to yaya za su tada motocin su har suna je su yi aika-aika za mu yi yaƙi da wannan don haka ne muka ce ma masu garuruwa su saka mana hannu idan suka ji wani kwatsam su yi ƙoƙari su sanar da mu mu kuma muna aiki tare da jami'an tsaro a bisa fage. Tarayyar ƙasashen Afirka ta tursasa tarayyar Rasha da duk wani mai ruwa tsaki a yankin koda na ƙasa da ƙasa da a mutunta 'yancin ƙasa da ƙasa mutuncin ƙasa da kuma 'yancin samun kai ga ƙasar Ukraine. A wata fuskar kuma biyo bayan ƙazamin arkanan da aka wa 'yan asalin Afirka wato a yayin da suke neman su ɗaga daga Ukraine ɗin zuwa Poland ranar 28 ga watan Fabiyari tarayyar ƙasashen afirka ta yi allah wadai da wannan gallazawar na baƙin ciki da kuma ƙabilanci wanda ke taka 'yancin ƙasa da ƙasa. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar yanzu kuma sai rahoton na musamman. Ana kusantar watan Ramadana da zai fara a watan Afril mai zuwa, Matangaya na tattaruwa su yi adashen kayan cimaka a cewarsu haka na ba su damar tunkarar azumi cikin kyakkyawan yanayi. To, ko kaka ake wannan adashen? Wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke ta naɗa mana rahoto a kai, mamin ada ɗauke da fasara sai ku bi mu ku saurara. Kowane sati fiye da mata 20 ne suke taruwa gidan Aminatu Hassan shugabar wannan kungiya ta mata a wannan wuri waɗannan mata kowace daga cikinsu tana ba da jika uku. Waɗannan kuɗaɗe da mata suke tattarawa da su ne suke sayan kayayyakin da suke bukata. Tun ba yau muna da sussukan muna kuɗi muna yi na kaya. To yanzu dai muna nan ga yin na abinci tun daga azumi nan ya kusanto kuma yanzu duk mun san kaya sun yi tsada ba kowa yake hidda kuɗi gaba ɗaya ya tayya sai kayan azumi ba. Kuɗin dai in an tara tsara su tiraji ne ake yi wanda sunan shi ya fito sai a tambaye shi me yake so mm. waɗanda suka ci su biyu ne suka ci a kowace walawala waɗannan mata suna bayyana farin cikin su A yau Samira ce ta samu walawalar kenan ita ce za ta jera abubuwan da take bukata. Yau Tirajo Osman ni na ci ina sa a sai min maka da buhun shinkafa bidon mai da sauran kayan miya in an kasu gida mai gida yana jin daɗi in ya gansu. A wajen Shafa'atu ɗaya daga cikin waɗannan mata da suka taɓa cin walawalar irin wannan adashe tana da alfanu sosai dukan waɗannan kayayyakin abinci da ake saye za su taimaka wajen shirya watan azumi da ke shirin kamawa. Duka kayan miya su aram su lahada su sikir duka duka muna samu ciki a kwasa ka ci har azumi ya kare abun in ka kwasa shi ya zamanto kaman kyauta an ka baka kaman taimako sai dai a wajen maza ra'ayoyin suna bambanta game da wannan batu dan kuɗin da muke ba da ne na ceho ne ake ragewa ma'aikaciya in ta samu albashin ta tije ta yi adashi ke wanda ki dan abu da miji yake baki na ayi kayan miya a ci a gida kika rage aikin ga abu an koma baya inda an yi shi ne da a kama mishi a rage mishi kashe-kashen kuɗi a tanyi juna tsakanin mace da namiji dama aure aka yi shi abin da aka so a ce mutuka raba takalmin kaza biyu ne a tanyi juna na wajen tana da abin da za ta kawowa eh, shi ma ka ce abun ya she daidai kuma menene mata tsakanin su ba su ganin wata matsala kan wannan aiki domin a cewar su adashi na tallafa musu cike gibin kashe-kashen kuɗi na kodayaushe a lokacin watan azumi Masu sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin Adama Dawaki da ke kan littafin edita na maraicen yau da kuma Mustapha Yakuba da ke kan na'urori daban-daban ya daidaita muku seti kuka ji mu daren da kam ni naku dan badandan Arlit Malam Mamman Gungu ke muku sallama sai kuma a tarbi wato Aminata Abubakar dauke da labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.